السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة ملساك سادوا a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau sha ɗaya ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan sha biyu shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimin tayyib wallafar mashurin malamin nan al'imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn kayyim aljauziya ta rahimahullah ta'ala a wannan shine darasin mu na nawa 105 na muna cikin fasili na goma sha uku wanda yake batu akan addu'o'i ko azkar da aka shar'anta yin su bayan sallama bayan sallama a satin da ya gabata mun yi magana akan yin tasbihi bayan tasbihi na bayan na bayan sallama 33 ko 33 abin 33 33 34 ko 33 33 33 a da kalmar shahada ko kuma 25 ko 20 har zuwa dai karshen abubuwan da muka ambata wancan karan domin magana akan yi da yan yatsu wanda muka ce wannan shine abinda malamai suka yi ittifaki akan cewa ya fi falala duk da cewa ga mutumin da ba zai iya kiyaye lissafin ba sai ya yi amfani da wani abin da zai taimaka masa wajen lissafin wani babu laifi matukar bai rike wannan abun a matsayin wani abu da zai rika nuna shi mutum ne mai zikiri ba mai ambatan Allah wanda zai ja shi zuwa gariya inda wannan kuma an san abu ne da zai rushe masa aikinsa gaba daya wajen yi da yan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aqidna bil anami fa innahunna mustantiqat fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqat wato ku yi da yan yatsu al anamil shine kan dan yatsa ko gabar ɗan yatsa anan al-anamil zai iya ɗaukan ana nufin kowane ɗan yatsa kai sau uku misali kowane dan yatsa yana da gabobi guda uku zai iya yiwa da kan ɗan yatsa to wanda duk duk kai yayi almuhim da ake bukata dai ya zama da hannun akai kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqilu tasbiha bi ne ko bi yadihi so anan in dai kai da hannu wasu ma suna ganin cewa ko da hannu biyu din yi ba ba komai duk da cewa da hannun daman ya fi kamala kuma a ta fuskar hadisi ba ta fuskar riwaya ambatan hannun daman yana da ya inganta hadisan Abdullahi dan Umar wanda Imam Ahmad ya fitar a cikin musnad sauraka ka biya minihi da hannunsa na dama sauraka da hannunka na dama ko dai ka yi kowane ɗan yatsa ka yi sau uku ko kuma ka yi kowane ɗan yatsa ya zama lissafi abinan da ɗaya biyu uku hudu biyar wannan duk babu komai abinda dai ake bukata shine kasance an yi tasbihin da hannu da hannu domin su ne na misalla da salama ya ce za a su za a tambaya kuma su za a ba su damar yin magana ranar gobe kiyama domin su yi mutum kyakkyawar shaida hadisai biyu suka rage mana cikin waɗanda ibn al-qayyim ya kawo dangane da abubuwan da ake yi a bayan bayan sallama hadisin uqba ibn amir da yace wa fi sunan an uqba ibn amir qala amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwidhatayn dubura kulli salah ya zo cikin sunan sunan sunan abi daud da tirmidhi da nasa'i ibn khuzaima ibn hibban al-hakim da sun fitar da hadisin ke cewa uqba ibn amir yake cewa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya umarce ni an aqra bil mu'awwidhatayn dubura kulli salah in karanta kula uzai biyu bayan kowace sallah wato bayan kowace sallah in karanta kula uzai biyu anan dubura duk da yana zuwa da ma'anar ƙarshen abu to ma'ana ana nufin bayan sallar don babu wannan kusan tifatar ne cewa ba a cikin sallar ne bayan ya gama tahiya zai karanta zai karanta abinan kula'uzan guda biyu ba dole sai bayan sallama saboda ka dubura anan ba ta da wata fassara illa eh, ba da salam wato bayan ya gama sallama cikin abubuwan da zai yi bayan sallama din akwai wannan karanta kula kula'uzai lafazin tirmidhi bil mu'awwidatayn amma sauran waɗanda suka rawaito shi kamar eh, Abu Dawud da Nasa'i eh, da Ibn eh, Ibn Khuzaimah Ibn Hibban al-Hakim sun zo shi sun zo da sigar bil mu'awwidat sun zo da sigar bil mu'awwidat al-mu'awwidat in aka yi jam'i to qul huwallahu ta shigo sauraka zai zama qul huwallahu sanar qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas saboda su ne al ita ma an shigo da ita min babin taglib duk da cewa babu kalmar a'uzu a cikinta amma kasancewar su biyu duk akwai kalmar a'udhu din sai aka haɗe su duka aka ba su suna mai kama iri daya so aka ce musu al-mu'awwizat sauraka sauran lafazin mu'awwizatain kawai a wajen tirmizi ne zuwa amma duk sauran sun kawo shi da lafazin al sauraka qul huwallahu ta shigo sai kuma ah, wa falaki da nasi to wannan yana daga cikin abinda mutum yake yi bayan sallama sannan cewa fin nasa'i alkabir kabir an abi umamata kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara ayat al-kursi aqiba kulli salatin lam yamna'hu min dukhul al-jannati illa an yamut يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت a cikin annasa'i al-kabir sunanul kabir ko sunanul kubra na nasa'i a cikin littafin amalin yau wal laila yana cikin sunanul kubra din wannan hadisin yana cikin kitabu amalin yau wal laila na nasa'i a cikin sunanul kubra daga abu umama الباهلي رضي الله تعالى عنه قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل wanda ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut babu abinda zai hana shi shiga aljanna sai dai mutuwa wato babu abinda zai shiga tsakaninsa da shiga aljanna sai mutuwa wannan hadisi kamar da yace da sa'i ya fitar da shi fi amali yawm wal layla a cikin babban kundin littafin sa sunan kubra sannan al'imamu tabarani shi ma ya fitar da hadisun a cikin kitabun du'a littafinsa kitabun du'a abu nu'ayi a cikin akhbaru asbahan da sauran malamai da dama kamar ibn hibban a cikin wani littafinsa irin kitabun sala ba a cikin sahihinsa ba ya fitar da da wannan littafi ibn hibban yana da littafi sunan shi kitabun sala wanda ba shi ne kitabun sahih sahih ibn hibban da aka sani ba duk da cewa babu littafin yanzu a hannun abin nan amma malamai sun kasance suna ɗauko maganganu ko hadisai daga cikin wannan littafin ibn hibban ya fitar da shi wani hadisi a cikin wannan littafin nashi kamar yadda ibn hajar a cikin nata'ijul afkar ya yi tambihi cewa wannan hadisi ba a cikin as-sahih ya fitar da shi ba ya fitar da shi a cikin kitabus salah eh ba ba ba ba da shi yanzu a hannun gaskiya hmm. a ah, wani hadisi an yi sabani wajen eh, tabbatar da shi ko rashin tabbatar da shi inganta shi ko rashin inganta shi ibnu kafir cikin tafsirinsa ah, ya ce wannan sa ala shartul bukhari isnadin hadisin ala shartul bukhari ah, hakanan shi ba almizzi malaminsa almizzi kamar yadda za mu gani a nan gaba abul hajjaj al-mizzi shi ma abin da yake cewa kenan hadisin sahihi ne kuma ya cika sharadi irin na imam al-bukhari ibn hajar a cikin jula afkar ya ce hadisi ne Hassan hasan gharib hadisin yana da hanyoyi daban-daban wanda galibinsu akwai magana a cikin isnadansu amma dai in aka harhaɗa ruwayoyin da suka zo da kuma shawahid da aka samu kamar da Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul hadith sahiha hadisin zai iya zama hasan haka wasu malamai sun hassana shi Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi shine ya masa wato kwasar kwaran mahaukaciya ya jefa shi cikin littafinsa al-mawdu'at to ya dauke shi a matsayin hadisi ne ma na ƙarya watakila ya dubi a ce ka yi sallah ka karanta a kursi shikenan sai ka shiga aljanna saboda ka yana ga abin ba zai yiwu a ce an faɗi wannan magana ba saboda ka sai jefa shi cikin abin nan cikin mawdu'at to malamai sun ce gaskiya bai wannan bai dace da daidai ba ya yi kuskure ya yi kuskure jefa cikin mawdu'at saboda karkari abin da karshen abin da mutum zai iya faɗa akan sai ce mai rauni ne amma bai kai a ce da shi mawuto ba hadisi na karya. saboda kafin a cewa hadisi hadisin karya ne dole sai akwai dalilin da zai sa a jefa su cikin hadisan ƙarya yayin da aka samu wata alama ko wani mutum wanda aka san shi da da yin karya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin isnadin ko aka tabbatar da cewa wanda ya ruwaito shi din ya yi kuskure ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam da faɗa ba to wannan خليفة الجود ذا النورين عثمانا أنا زامغا ابن القيم يلا تشوى وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما تركته أقيم كل صلاة إلا نسيانه aw ya ce labari ya zo mun daga na samu labari daga malam ibn malam shekul islam ibn taymiya yana cewa ma taraktuhu kasata fulani mm. ma taraktuhu ba kulle salatin illa nisyana wato ban wato ban bar karanta wannan hadisin ba bayan kowace sallah sai da in ne wato a karanta ayatul kursi bayan kowace sallah sai da in ne ko wata magana mai kama da haka a nan za mu ga ibnul qayyim ba shi ya ji ba daga bakin daga ibn taimiyya kai tsaye galibi yakan faɗi abubuwan da ya gani ko ya ji daga malaminsa saboda cikin almajiran ibn taimiyya babu wanda ya lizumce shi kamar ibn qayyim to amma a nan za ku ga cewa ba shi ya ji baki da baki ibn taimiyya yana faɗa ba cewa balaga ne wani ne ya gaya masa ce gashi ya ji ibn taymiya ya faɗi wannan magana to in ka duba cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya na 22 shafi na 216 za ka ga inda yake cewa wa amma qira'atu ayatul kursi faqad ruyat inda yake maganar abinda ake karantawa ko ake faɗa bayan gama sallah to sai ce sai yake cewa wa amma qira'atu ayatul kursi فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة لا يمكن أن يثبت به سنة yake cewa an karatun karatun ayatul kursiyu ta zo an ruwato ta da wani isnadin da baya yiwa sunna ta tabbata da shi kaga kenan yana raunana hadisi yana gaba zai yiwu ba in aka duba isnadin sa a ce wannan abin da ya kunsa sunna ne a wani guri a cikin jama'ul fatawa shi na 22 din mujalladin sana 22 shafi 208 zuwa 509 yake cewa ruya fi qira'ati ayatul kursi aqima salati hadithun lakinnahu dhaif ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي yake cewa an ruwaito hadisin da ya magana akan karanta ayatul kursi bayan kowace sallah yake cewa amma yana da rauni saboda haka babu wani ɗaya daga cikin masu littattafan da ake dogara da su da ya ruwaito shi don haka ba zai yi wani hukuncin shari'a ya tabbata da wannan ba to kaga waɗannan maganganu suna nuna cewa wancan abu da aka nakaltowa eh, ibn qayyim akwai khalal a ciki akwai matsala Eh, wanda ya kaya masa din ko bai ji ba sosai ko ba ayatul kursi ya faɗa ba wani abu ya faɗa shi kuma kwaloshi ta rike masa ayatul kursi din sau haka yake ga ibn qayyim ga wata fa'ida da ya ji daga daga wajen ibn taymiya wannan shine amfanin isnadi a cikin magana kaga da cewa ibn taymiya ya ce to da ya saka mutane cikin tsaka mai wuya sai mu dawo muna cewa to ko ya sake ra'ayi amma sai gaya maka cewa wa balagani labari ya zo mu so kaga ashe wani ne ya kawo masa labari bayan to wannan wa ni din ta isa ta sa a iya gano daga ina matsalar ta samu haka wannan magana da jingina ibn taymiya ba haka take ba ibn taymiya shi yana cikin masu hadisi yana cikin masu raunin hadisin saboda haka ba za a ce kuma ya ce baya barin karanta ta bayan kowace sallah sannan sai ce qultu in ji shi ibn al-qayyim yace wa qad balaga abu al ibn al-jawzi fi idkhalihi hadha al-hadith mawduat ibn abu al-faraj ibn al-jawzi ya wuce iyaka da ya shigar da wannan hadisi cikin hadisan da suke na ƙarya wa qala shaykhuna abu al-hajjaj al-mizzi rahimahullah isnaduhu ala shart al-bukhari shi malamin mu abu al-hajjaj al-mizzi ya ce isnadin wannan hadisi yana daidai da sharaɗin buhari so cikin waɗanda suka inganta wannan hadisi bayan ibn hajar a cikin na ƙarshe-ƙarshe shine akwai nasiru nasiruddin albani yana cikin wanda suka ce hadisi ne hassan cikin sisirar sahiha ya kawo wasu hanyoyi waɗanda in aka haɗa su a bisa ƙa'ida ta ilimin hadisi zai iya zama hassan da zai kuma mun ji ibn ibn hajar yana cewa isnaduhu eh, hadisun hasanun gharib eh, ibn kathir shi ma yana tabbatar da ingancinsa so wannan eh, shi ma za a iya lissafa cikin abubuwan da mutum zai yi bayan cikin ta'ijul afkar na ah, waɗannan su ne abubuwan da shi ibn qayyim ya ambata ko hadisan da ya ambata waɗanda abubuwan da ake faɗa bayan akwai wasu wanda bai kawo ba wanda za mu ƙara za mu faɗe su akwai waɗanda ba su inganta ba yawa wannan babu babu buƙatar a faɗe su amma akwai waɗanda sun inganta amma bai ambace su ba ah, daga ciki akwai hadisin bara albara ibn azib wanda yana cikin sayo muslim da sunan abi dawud sunan nasa'i da ibnu maja da musa imam ahmad da sahih ibn khuzaima da sauransu hadisin yana cewa kunna idza sallaina khalfa rasulillah albara ibn azib yana cewa mun kasance mun yi salla a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahbabna an nakuna an yaminihi mukan so mu kasance a damansa yuqbilu alaina biwajhihi sai fuskance mu da fuskarsa kala ya yaqulu sai yace sai naji annabi yana fada a irin wannan yanayi sai naji shi yana cewa rabbi qini azabak yawma tab'athu ibadak ko yawma tajma'u ibadak ah, sai naji shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar wannan bayan ya gama sallah ya fuskanto mu sai na ji shi yana cewa rabbi kini azaba ya ubangiji na ka tsare ni azabarka yau yawma tab'athu ibadak ranar da zaka tashi zaka tashi bayinka ko kuma yau yawma tajma'u ibadak ranar da zaka tattara bayinka to kaga wannan shi ba yana daga cikin abinda za a fada ko za a iya fada bayan an yi sallama a nan albara ibnu azib yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana juyowa ya kallo mu da fuskarsa ah, malamai suna cewa ko suna magana akan hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fuskanto sahabbansa da fuskarsa bayan yayi sallama wasu suka ce yana yin haka ne domin ya koya musu abin da ya kamata su koya su ji wani abu daga wajensa wanda ya kamata su koya su masu rika yi kamar yadda a nan albara ibn azim yake cewa sai na ji shi yana cewa kaga fuskanto shi da ya dinnan shi yasa har yaji abinda yake faɗa har ga shi ma yana karantar da na bayansa to suka ce wannan shine hikima ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fuskanto da mamu bayan yayi sallama to in aka dauka ita ce hikimar kaga kenan wanda ba zai ba abinda zai koya wa mamansa kaga ba sai ya juyo ba shi in ya ga dama zai iya kin kallo su ah, sai dai wanda zai wani yan nasiha ko zai wata yan faɗakarwa wasu kuma suka ce yana yin haka ne domin wanda ya shigo masallaci ya san an gama sallah saboda idan ya tsaya fuskanci alƙibla a yadda yake bai juyo ba wani ya shigo masallaci zai ɗauka har yanzu sallah ake ba gama ba da cewa wannan shi kansa yawanci aka gama sallah dole za ka fahimci an gama ko da liman bai fuskanto abin nan ba domin za ka ga wani shi ya koma ya bauɗe ya koma wani abin da daga nan za ka fahimci cewa eh, ko da an ji dan furuntun shigo wasu a juya a waiwaye a kalle shi don alama ce da na ta nuna cewa ba a sallah ake ba wasu kuma suka ce a abin da ya sa eh, annabi salasalam yake yin haka saboda kasancewar kana zaune kawai ka ba mutane baya haka kawai su ka ba su baya kai a gaba ka sa su a gaba kuma ka ba su baya kamar babu babu wani girmamawa daman can ya kalli alƙibla ne saboda haƙƙin sallah da yake cikinta wanda ta ba shi damar ya yi haka domin kowa ana buƙatar ya fuskanci alƙibla da tun da an gama sallah to kaga babu kuma sauran dalilin zai sa ya ci gaba da ba wasu mamunsa baya saboda ka yanzu ya kamata ya fuskanto su da fuskarsa domin wancan dalilin da zai sa ya ba su baya ya kawo to shahidai malamai su yi maganganu daban-daban a suna dai shi ne a alaihi salama yana yin haka din a hadisi na biyu wanda shi ma ana iya a kawo shi a nan da mun karanta shi a can baya cikin addu'ar da ake kafin sallama abinda za a faɗa kafin sallama hadisin ali ibn abi talib dogon hadisin nan wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare ya yi addu'a ya buɗe sallarsa da wajahtu wajihi lillazi fatara samawati wal ardh zuwa ƙarshe to a cikin wata ruwaya wanda imam muslim ya kawo ce an ali ibn abi talib radiyallahu anhu kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salati qala ina nabi yayi sallama sai ya ce allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant wannan ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an ji shi a hadisin ali din cewa baina taslim baina tashahhud taslim kanin tahiyya da sallama haka muka karanta shi a baya sai ibnu qayyim ma shi ma anan ya sa shi ba cikin sayo muslim ya kawo shi da waccan lafazi shi ya fara ma kawowa sai kuma ya kawo shi ta hanyar abun nazar ta hanyar abun nazar daga abdulaziz ibn abdullah ibn abi salama abdulaziz ibn abdullah ibn abi salama al-majishun daga baffansa al-majishun yaqub ibn abi salama an al-a'raj an ubaidillah ibn rafi an aliyin bi hadha al-lafz sai ya kawo shi da wannan isnadin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan bayan sallama kiran kaga muna da muna da ruwaya guda biyu ruwaya hadisi ne guda ɗaya na sayyidina ali wanda yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya tashi yayi sallah gashi gashi gashi to a ciki ruwaya wata ruwaya da muka karanta a baya ita ce ruwaya Yusuf ibnu Yaqub al-Majishun daga mahaifinsa ya ruwaito shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan baina tashahhudi wat taslim sai ko muka samu wani ya saba masa shine dan baffansa dan baffansa mai suna Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abi Salama shi kuma ya ruwaito shi shi ma daga wanda shi wancan ya ruwaito daga wajensa din shine al-Majishun ya ruwaito shi amma ya ce bayan sallama ya faɗa to kaga anan dole a rinjayar da ɗaya dole daya ya zama shine daidai tun da waƙi a ce guda ɗaya ba abubuwa ne da suka maimaitu ba da a ce kowa na shi yake ruwaya sai a ce to wannan ya ji kafin sallama wannan ya ji bayan sallama to amma abu ɗaya suke ce abu ɗaya ne suke ba da labarinsa shine kissar sayyidina ali ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare yana wannan kuma daga mutum ɗaya shine al-majishun daga gurinsa aka rawaito shi kuma daga ubaidillah ibn abi rafi shi kuma daga ali sauraka isnadin guda ɗaya ne kuma kissar ɗaya ce dole ne a tantance to wane ne daga cikin su yayi daidai malamai da yawa sun fitar da shi da wancan lafazin na baya da muka karanta kamar shi kansa imam muslim sai da ya fara fitar da shi da lafazin farko kafin ya kawo lafazi na biyu wanda shine wannan da muke magana a kansa imam muslim bai haƙi tirmizi ibn khuzaima ibn hibban abu awana duk sun shi daga yusuf ibn majishun daga babansa daga ubaidullah ibn abi rafi daga ali cewa annabi yayi wannan kafin sallama to amma kuma shi abin nan shi ya saba musu ya saba wa shi wancan yusuf idan aka koma tarjama ko da abinan tarihin duka waɗannan mutane guda biyu za a ga kusan shi abdulaziz ibn abdullahi ibn abi ya fi samun yabo mai ƙarfi wajen iliminsa da fikarsa ƙwarewarsa da haddasa akan yusuf wanda wannan shi zai ba da fifiko a kan zai ba wa ruwayas fifiko saboda haka ambatan wannan hadisin a cikin abin da ake faɗa bayan sallama ya fi a kan ambatan shi kafin sallama saboda haka ya zama na wannan addu'ar da muka karanta allahun ghfirli lima qaddamtu wa ma ta kasance daga cikin addu'o'in da ake yi bayan sallama ba kafin sallama ba ah, waɗannan su ne hadisai guda biyu wanda suka inganta wanda shi na ibn kayyim bai kawo ba muka ga cewa bara mu ambace su akwai wasu da yawa waɗanda suka zo da matun abubuwan da ake faɗa bayan sallama amma duk ba su da inganci waɗannan da ya kawo da kuma wannan guda biyu da muka ƙara su ne waɗanda suka inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa bayan bayan sallama daga nan kuma mutum yana da dama dukkan wata addu'a da yake da buƙatar yi da duk abin da yake so ya roƙa yana dama ya roƙi Allah subhanahu wata'ala a wannan lokacin nan dai ana gaya masa cewa wasu addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam al'adiyatun nabawiyya wanda an san cewa tana da falala fiye da kowace addu'a da mutum zai shirya wa kansa wata addu'a da za tsara wa kanka iya fasahar kace da iya sanin ka da girman Allah zaka iya amfani da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa fasaha ya kowa sanin girman Allah saboda ka ya fi san ta ina ya kamata da waɗanne irin lafizza ya kamata a roƙi Allah kuma Allah subhanahu wataala ya bashi jawami kalim ne utitu jawami Allah ya bashi kalmomi yan takaitattu zai faɗa amma karkashin su sun tara abubuwa da dama wanda kai baka da wannan saboda kaga ka samu kai na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kai naka amma wannan ba ya hana cewa in kana ganin cikin na Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu abubuwa da kake so bai roƙa maka ba wannan ba hana ka ba ko ba kai na kai ka faɗi taka dan ce an an matse ka da yawa ana dai nuna maka wannan shi ya fi eh, amma kuma ba a hana ka cewa kuma ka daga hannu ka yi naka addu'o'in ba ka faɗi bukatunka na yau da gobe an tabbatar tabbas a sallallahu salama addu'o'insa sha'anin lahira da neman lahira da neman kubuta zai fi yawa akan abin da ya shafi duniya kai kuma takila yanzu abubuwa sun canza duniyar ta fi <laughs> Allah ce wala al-akhiratu khairun laka min al-ula ah. sai fasiri na hudu ah, na sha hudu Thank you. fi zikri tashahhud zai magana da tahiya tahiya a cikin sallah a sani akan yi zaman tahiya a sallolin da suke da a hudu ko uku sallar eh, da suke da a uku akan yi wata zaman tahiya biyu sallar da suke da a biyu kuma akan yi zaman tahiya daya shi wannan zaman tahiya akwai sifar zaman wanda ya kyau mu dan faɗe shi sifar zaman tahiya eh, na farko da na biyu tahiya ta farko da ta biyu a dukkanin eh, al'imma in banda imam malik sun haɗu akan cewa wato in na ce banda imam malik yana nufin abu hanifa da shafi'i da ahmad sun haɗu akan cewa zaman wato farko za a yi iftirash iftirash shine ka zauna akan eh, abin nan eh, ka zauna akan kafarka ta hagu ka kafe ta dama ka zauna kafarka ta hagu ka kafe kafarka ta dama wani shi ake kira al-iftirash to dukkan sun haɗu akan cewa raka'ar zaman farko za a yi al-iftirash sun yi saɓani ne a zama na biyu me za a yi a yayin da shi abu hanifa yake ganin gaba ɗaya kowane zama za a iftirashi a kowane zama za a irin wannan zaman da muka ambata ka kafa kafarka ta hagu ka kuma ku zauna akan kafarka ta abin kafarka ta dama ka zauna akan kafarka ta hagu a yanda shi kuma imamu shafi'i yake ganin cewa dukkan tahiyar karshe sawa'un sallah mai raka'a hudu ko kuma mai raka'a biyu to za ka yi zaman tawarruk ne za ka yi tawarruk abin da ke tawarruk shi ne ka zaura a kan cinyarka ta hagu ka kafe kafarka ta dama wadda shi ne tawarruk ka zauna a kan cinyarka ta hagu ka kafe kafarka ta dama shi ba mu shafi yana ga irin wannan zaman ya kamata a yi a dukkan ƙarshen wato tahiyar ƙarshe ya ce tahiyar ƙarshe ka ga hakita mai raka a biyu kenan ita ma haka za ka yi amma imamu ahmad shi yana ganin cewa sallolin da suke da tahiya guda biyu kamar sallar azahar da la'asar da magariba su tahiya ta biyu za ka yi mata irin wannan zaman na tawarruk wato za ka zauna akan cinyarka ta hagu ka kafe kafarka ta dama amma idan mai raka'a biyu ce kamar sallar asubahi to za ka yi iftirash za ka yi za ka zauna akan kafarka ta dama ta hagu ka kafe kafarka ta dama wannan shine bambancin da suka samu da imamu shafi'i shi imamu shafi'i a gurinsa da sunaiya da rubaiya da sulatiya duk abu daya ne duk za a yi tawarruk ne amma shi imamu shafi'i ya imamu ahmad yana ganin cewa tawarruk ba za a yi shi a sallah asubahi ba misali shi mai a biyu to sai dai kai iftirash wanda kuma wannan ya fi zama a sah maganar imamu ahmad ta fi zama a sah duba da hadisin da za mu ambata a nan gaba wanda ya yi maganar zaman tahiya din saboda ka zaman tahiya ta farko mutum zai yi a shi imamu malik a gurinsa duk tawarruk ne zama na biyu ɗin da muka ambata wanda za ka zauna kan cinyarka ka kafe kafarka ta dama shi ne abinda imam malik shi ya faɗa shi za ka ga yawanci a limamanmu na malikiya irin wani zaman suke zama na farko da zama na biyu eh, shi abunsa ba iftirash da iftirash ɗin ya zo a sunna Ah, wanda ta yi wannan bai kai ga shi imam malik ba amma dukkan ah, mazahib guda uku din sun yi da cewa akwai iftirash a zama na farko kawai sun yi sabani ne in aka zo zama na ƙarshe to wannan shine dangane da sifar zama din a shi wannan zama na farko a ah, da yawa daga cikin malamai jumhur suna ganin cewa zaman farko sunna ne ba wajibi bane suna ganin cewa sunna ne ba wajibi ba ne in suka ce sunna ne ba wajibi ba ne kaga a gurinsu ko da mutum ya bar shi da gangan sallarsa ba ta ɓace ba ah, amma ah, wasu daga cikin malamai kamar abin da yake gurin imam ahmad hanabila da wasu daga cikin magabata kamar ah, daga cikin malaman magabata kamar makhul kamar ishaq ibn rahuya da sauransu suna ganin cewa wajibi ne amma kuma wajibi ne da idan aka rasa shi wato in mutum ya bar shi bisa rafkanwa zai iya yin sujudu sahu akwai bambanci tsakanin rukuni da wajibi shi rukuni baya ya saraya idan abin da aka ce rukuni ne a sallah to ko ka bar shi dole sai ka zo da shi inda mutum zai yi misali a ce sujada sujada rukuni ce a sallah da mutum zai zo ya yi sujjada ɗaya ya manta ya miki in ya gama miƙe in bai gama miƙewa ba to zai da ya ɗaya amma in ya gama miƙewa to kaga sujjada ɗaya ba za ta isa wannan raka'a ba to wannan raka'ar gaba ɗaya su suke ta ka ta tashi daga aiki wannan saboda ka in ya yi sallah in yi in a raka'a ta uku ne haka ta faru gare shi to yanzu ya dawo raka'a sabici ta uku ta tafa iska ba zan ce ta tafa iska ba watakila zai kada kada ba za ta tashi a iska mutum da dai eh, amma dai ba za a lissafa masa da ita ba Allah zai baka ladan abubuwan da kai a ciki tunda ba da gangan kai ba ba za a ce ta tafa iska ba amma dai a lissafi ba za a lissafa da ita ba a ce ka yi sallah raka a uku saura daya a yanzu ta da biyu to za ka kara yin wasu biyu in a hudu ce kaga ka gama sallar ka sai kuma kai sujada ba ta wannan shi ne kaga shi rukuni ba yadda za a iya saraya in ka manta shi to in ka shiga rukuni na baya kamar tsayuwa rukuni ne yadda ka dago ka shiga ka taso ka shigo rukuni na wani sabon rukuni to ba za ka dawo ba dan zai zama kuma kayi wani rukuni ka da ka kuma sai kuma duk sallar amma in baka gama miƙewa ba sai ka tuna to za ka koma ka yi wannan sujada amma shi wajibi shi wajibi in ya saraya ba a komawa kansa aka iya yi masa sujjada ta sahau an gane ko sabanin kuma abinda aka ce sunna ne dan a ce abu kaza sunna ne a sallah dan baka yi shi ba a ce kai sujjada sahau kama bayyana karatu wanda sai ce sujjada sahau amma bayyana karatu sunna ne ba bukatar sujudu sahau idan ka bayyana inda za a boye ko ka boye inda ya kamata a bayyana bisa bisa kuskure to saura haka shi zaman tahiyar farko inji waɗannan malamai suka ce wajibi ne amma idan mutum ya riga ya miƙe ya riga ya miƙe bai yi shi ba kaga ya shiga rukuni to ba zai dawo ya ce zai yi wannan zama ba sai ya wuce ya ci gaba da sallarsa sai ya sujudu sahawi sai ya sujada kafin sallama sai ya sujudu abin da kabili ya sujada kafin sallama hadisin abdullahi bin buhaina wanda yana cikin sayar bukhari da muslim nassi ne kan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam azhar ya manta ya miki maimakon ya zauna a raka'a ta biyu sai ya shi shine bayan an ya kawo yayi abin tahiya ta karshe yayi sallama to shi abin da yayi tahiya ta karshe sai ya sujjada biyu kafin yayi sallama sannan yayi sallama to shi sauraka kaga wajibi ne amma ana iya risko shi da da sujudu sawi sujjadar rafkanuwa. sauraka wannan kuma kauli shi ne ya fi zama mafi inganci zama na biyu shi ma a gurin malikiya su abinda yake rukuni a cikin zama na biyu shine kadrul tashahhud wa taslim abinda ta taslim gwargwadon yadda zaka yi sallama sauraka ka gaba duka zaman ne yake zama sunna ne su a gurin su amma gwargwadon abinda zaka samu sallama a ciki shi ne rukuni gama abinda nusu suke nunawa shine abinda imam shafi'i da imam ahmad suka tafi akan cewa zama na biyu rukuni wani shine ra'ayin sayyidina umar da ɗansa abdullahi dan umar da abu mas'ud al-badri da al-hasan dalili akan haka kuma shine hadisin abdullahi dan mas'ud wanda zamu karanta shi duk da cewa wannan lafazin bai zo cikin sahihaini ba yana cikin sunan nasa'i da sunan kubra na bai inda yake cewa kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud assalamu ala allahi qibala ibadihi assalamu ala jibril assalamu ala mika'il فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله لكن قولوا التحيات ila الى اخره ah, Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kafin a farlanta mana tahiya kafin a wajibta mana tahiya mun kasance muna cewa an muka zo tahiya a zaman mu sai muka ce assalamu ala allahi qibala ibadihi wato bayinka ya Allah suna maka sallama sannan mu ce sannan ce assalamu ala jibril assalamu ala mika'il to muna fadar annabawa abin da mala'iku ɗaya bayan ɗaya muna ci musu assalamu alayka assalamu ala fulan assalamu ala fulan to shine annabi ya ce a ba haka za ku ce ba sai ya koya musu ya ce qulu at-tahiyyat sai ya koya musu tahiyya to hujja anan shine maganar abdullahi dan mas'ud yace qabla an yufrad alaina tashahhud kafin a farlanta mana tahiya kaga kenan tahiya farilla ta zama musu ta zama wajibi hakanan hadisin abdullahi dan mas'ud yana cikin sahih bukhari da muslim النبي صلى الله عليه وسلم salati إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات ya zauna a cikin sallah to yace attahiyatu lillah fal yaqul to ce. ka'idar malamai al'amuru ya kasa wujub sai in an samu abin da zai ɗauke shi daga wajabci zuwa ga abinda da yake kasa da wajabci amma al'asuru shi ne alwujo wajibi ne a bi wannan umarni da haka ba a samu kuma abinda ya nuna cewa wannan umarni ba na wajibi ba ne na in kaga dama kai in kaga dama ba sai ka yi ba don ka koma cikin littafin za a ga wasu tafasir da kika waɗanda waɗanda kusan in ka ɗauke su sallar ma sai ta zama wani ce ai in kawai ka zo ma ka ce ashadu Allah ka faɗi kalma ashadu Allah ila ila ashadu ka gama tafiya saboda ai tashahhud aka ce tashahhud kuma shi ashadu din da yake ce ka gama tahiyya wanda a hadisan da za mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallama abin nan abdullahi dan mas'ud da sauran sai kana yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna surata min al-qur'an at-tahiyatu lillah tun daga nan ne suke fara magana tashahhud din dama akan dauki abu a dauki wani bangare nashi yi masa suna da shi bayana yana nufin iya wannan bangaren shine in surorin qur'ani Eh, ka duba surar qur'ani zaka samu wani abu ne guda ɗaya aka suratul ankabut wata aya ce ta faɗa ankabut kawai ita kai shikenan sai a ce in ka karanta ankabut wani aya eh, suratul namli guri guni aka yi magana namli din sauran kuma wasu abubuwa aka yi magana aka suratul bakara eh, aya 286 guri guda ne aka yi maganar bakara to amma gaba ɗaya sunanta suratul baqara to kaga akan ɗauki wani abu guda ɗaya da ya zo a yi wa sura suna da shi an gane ko sauraka don an kira ta tashahud ba shi yake nuna cewa iya ashhadu din ne kawai ake bukata ba to duk wannan idan an kawar da kai daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su muhimmanci sosai ba to duk irin waɗannan maganganun za a yi rika faɗa su eh, so mudawamatun nabi sallallahu alaihi wasallam kusan babu sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta yabar tahiyya wannan kada ya isa nuna maka cewa tahiyyan nan ba ba wasa bace dole ne dole ne ayi ta kuma tahiyya sunna shine ikhfa'uha ana yin ta a goye ne ba a bayyana ba mm. kamar da ya tabbata cikin sunan abi dawud da tirmidhi da abin musadarat na al-hakim da abdullahi dan mas'ud yana cewa minas sunna an yi yukhfi tashahhud yana daga sunna mutum ya boye tahiyya to ne ce sahabbai suka ce mina sunna yana nufin me yana nufin abinda suka gani daga annabi ko suka ji hadisi ne marfu'i saboda ka abdullahi dan mas'ud kuma yana da cikin waɗanda suka ba wa sha'anin tahiyya din nan muhimmanci matuƙa kamar yadda ya rika cewa annabi sallallahu ya koya mana tahiyya to shi ne anan ya kawo abin nan zikirin tashahud zikirin da ake yi na tafiya ce sabata an abdullahi bin mas'ud ya tabbata a cikin sahihaini daga abdullahi dan mas'ud yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama at-tashahhud wa kaffi baina kaffaihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da ni tahiya wa kaffi baina kaffaihi tafin hannuna yana cikin tafin hannunsa كما يعلمني السورة من القرآن كما يدك كويد لي سورة القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine tahiyar ابن, ابن, ابن ibnu mas'ud yace annabi sallallahu alaihi يا كوير koyar يا ya kama ya tsaya ya koya masa kamar da ke koya masa sura ta alkur'ani mana yana bin san daki-daki yana nuna masa kiyaye kowane lafazi yadda ya ji shi kada ya kara kai da ya rage kamar karatun alkur'ani wani hadisi na abdullahi dan abbas a ƙarshensa a ƙarshensa abdullahi dan abbas yana cewa falamma qubida qulna assalamu ala nabi ah, ibnu mas'ud afwan ibnu mas'ud karshen sa kamar yake cikin sahih assalamu ya'ni ala annabi assalamu ya'ni ala annabi yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai muka ce assalamu alayka ayuha nabi amma bayan an karɓi ransa bayan koma ga Allah sai muka rika cewa assalamu ala annabi wannan ƙarshen a cikin sahih bukhari ƙarshen hadisin abdullahi dan mas'ud kenan wannan ƙari na assalamu ala annabi ibn hajar a cikin fathul bari yana cewa wannan ƙarin zahirinsa zahirin wannan magana tashi tana nuna cewa sahabbai sun kasance suna cewa assalamu alaika ayyuhan nabi bi kafin khita to alaika wato kamar wanda kake tare da shi kana magana da shi a amince tabbata gare ka ya kai wannan annabi shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su bayan ya koma ga Allah tarakul khitab ce sai suka bar lafazin alaika sai suka da suna yin lafazin gaiba assalamu ala annabi kaza assalamu ala annabi sukki a cikin sharh minhaj yake cewa baya kawo wannan ruwaya daga Abu Awana sai yake cewa in wannan ya inganta daga sahabbai wannan ya nuna kenan assalamu alaika ba wajibi bane fadar alaika ɗin ba wajibi ne a iya cewa assalamu ala nabi ci in har abin nan da ya zo ya inganta to ya nuna assalamu alaika ayyuhan nabi ba wajibi ne a iya fadar assalamu ala nabi wa rahmatullah shine ibnu hajar yake cewa qassaha bila rai ce wanda ya inganta ba ko shakka ya ce na kuma samu ci wannan ruwaya na samu wani ruwaya da ta goya mata baya sai kawo daga abdurrazzaf inda yake ce akbarani ibnu jurayj akbarani ata anna sahabata kanu yaquluna wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyun assalamu alayka ayyuha an-nabi falamma mata qalu assalamu ala an sallallahu alaihi wasallam wa hadha isnadun sahih ibnu hajar yace a cikin sunnah na abdurrazzaf ya kawo da isnadin daga ibnu jurayj daga afa ibnu abi rabah yake cewa sahabbai sun kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su da ransa suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi bayan ya koma ga Allah sai suka ce assalamu ala nabi ibnu hajar ce wannan isnadin sahihi ne wannan zamu ga hadisin Aisha zamu zo mu kawo hadisin Aisha ban sani ba ya kawo shi nan bai kashi ba hadisin Aisha shi ma haka yazo assalamu ala nabi wanda yake nuna cewa ba Abdullahi dan Abbas kadai ya rawaito wannan ba ah, abdullahi dan mas'ud afwan ina ta cewa ibnu abbas abdullahi dan mas'ud ba shi kadai ya rawaici wannan ba hadisin aisha wanda zamu ambace shi daga karshe shi ma ya da wannan wannan da yake nuna kamar yadda asubki yake cewa wannan ya nuna ba wajibi bane to amma shi ma lafzul khitab din kasancewar sun ci gaba da koyarwa da shi kamar yadda zamu gani a cikin dukkan sauran ruwayoyin da muka karanta za mu karanta a nan za mu ga assalamu alaika ayyuhan nabi assalamu alaika ayyuhan nabi har wanda sayyidina umar ya koyarwa akan minbari ga sahabbai zaune gabansa ko ya koyar assalamu alaika ayyuhan nabi shi ma yace wanda yake nuna cewa wannan din ma sun ci gaba da sa domin lafazin ya zama lafazi ne ta'abbudi an gane ko kamar yanda sahabi in yayi tafiya a lokacin annabi yana nan in yayi tafiya yana canzawa ai ba ce yana canza ba ko a wani gari yake assalamu alayka ayyuhan nabi zai ce duk da annabi baya gaban sa amma kuma alayka zai ce to kaga babu bambanci daga lokacin annabi yana da rai ko bayan koma ga Allah duk zaka iya cewa alayka domin ya zama lafazi ne na ta'abbu shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh? an ce yana ce assalamu alayya anan annabi akwai wani wanda yayi wannan ya ce wai annabi cewa yake assalamu alayhi alaihi wa shi ta salama wa ashhadu anni rasulullah babu wani riwaya da ta zo da wannan saboda lafazin ya zama lafazin na ibada saboda haka ake son shi shi kansa manzon Allah din kan zai fara assalamu alayka ayyuhan nabi wanda shi ake kira at-tajarrud wato kamar yanzu ba shi shi ma wani ne daga cikin bayan Allah yana bautar Allah da wannan ba wai shi ne ake nufi ba akwai yan uwanmu ashabul ishara mutanen sufaye suke ce ai abin da ya sa lokacin da ka zo a lillah as-salawatu tayyibat ko a lillah az irin da muka saba kayi yabo daban-daban daban da kirari ga Allah subhanahu wataala sai aka bude maka fadar Allah sai ka shigo da ka shigo sai Allah ce to ai wannan sai yayi wannan jinjina sai to wannan jinjina ai saboda albarkar aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu wannan abu yana juyawa sai ga manzo Allah ya riga shi a fada sai assalamu alayka ayyuhan to wannan ibada ce shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa shi saboda haka in ka ce assalamu ala nabi to kai koyi da abinda sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wato suka rika fada wanda kuma zai wahala a ce su suka kirkira ba da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu musamman abdullahi dan mas'ud wanda an san tsananin sa akan harkar akan harkar bid'a ya ce ittabi'u ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitu ku bi abinda ku samu daga sunnar annabi kada ku rika kawo ku bid'a an riga an gama muku duk abinda kuke bukata kad kufitu duk abinda kuke so an gama an gama muku shi to kaga zai wahala a ce shi kirkiro wani abu yana da irin wannan tsanani kuma a ce shi ya kirkiro wani abu ya shigo da shi wanda babu babu saka samun kuma maganar ata ibnu abi rabah cikin tabi'ai da yake cewa ga shi sahabbai suna ya nuna kenan ba abdullahi dan mas'ud ne kadai ba sana ruwaya aisha wadda radiyallahu ta'ala anha ita ma ta zo ta nuna haka ya nuna cewa ah, wannan ba ya takaita ne kan abdullahi dan mas'ud shi kadai ba wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud ah, hadisin abdullahi dan mas'ud da ya bude da shi a ah, tirmizi imamu tirmizi bayan ya kawo shi a cikin aljami littafinsa aljami sai yake cewa hadithu ibn mas'ud qad ruwiya anhu min ghairi wajhi wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud an tu arwaito shi ta hanyoyi da yawa wa huwa asahhu hadithin ruya an annabi sallallahu alaihi wasallam fi kowane hadisi inganci da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da tahiya wal amalu alaihi inda akthari ahli al ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in kuma a kansa aiki ya gudana daga yawancin malamai daga sahabbai da kuma tabi'ai yace wa huwa qawlu sufyan ath wa ibn mubarak wa ahmad wa ishaq shi shine zaɓin ko ƙaunin sauri da kuma Abdullahi ibn Mubarak da kuma Imam Ahmad da Ishaq ibn Rawiya suna gabatar da shi wannan eh, hadisi na Abdullahi tahiyar Abdullahi dan Mas'ud kan sauran lafuzza hakanan Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo cewa Bazzar zan Bazzar mai al-Musnad an tambaye shi an tambaye shi game da asahu hadithin fi tashahhud hadisi yafi kowanne inganci dangane da tahiya sai ya ce huwa indi hadith ibn mas'ud hadisan abdullahi dan mas'ud shi yafi inganci a gurina wa ruya min nayyifin wa 20 tariqan a rawaito shi ta hanyoyi 20 da kai 20 da kai ibnu hajar ya abinan tirmidhi ya ishara zuwa ga wannan cewa ruya annahu min ghairi wajhi rawaito shi ta hanyoyi wajen 20 da kai ce sannan sai ya kawo fiye da ya kawo mafi yawan hanyoyin da aka roto hadisin sannan ya ce la a'lamu fi asbata minhu wala a asanid wala ashara rijali. cikin dukkan hadisan da aka roto na tahiya banga hadisin da ya fi wannan tabbata ba ya fi shi inganci ta fuskar isnadi kuma ya fi shi mazajensa suka fi shahara ah, daga cikin waɗanda suka ce wani hadisi shi ya fi kowane inganci akwai albagawi a cikin sharhu sunna cewa shi ya fi inganci kusan duk yawancin malamai ya fi dakila cewa shi ya fi inganci za mu ganin ibn qayyim da shi ya fara shi ya bude babin da hadisin abdullahi dan mas'ud ah, daga cikin abin da yake nuna rinjayensa duk cikinsu shi ne hadisi muttafaqun alai eh, duk shi kadai ne hadisi hadisin abdullahi dan mas'ud abbas min afradi muslim na muslim ne kadai ta shi babu shi a cikin sayar bukhari bukhari da muslim sun haɗu akan hadisin abdullahi dan mas'ud amma banda shi babu wani hadisin tahiya da suka yi ittifaki su biyun a kansa sannan kuma duk amintattun malaman da suka ruwaito hadisin ba su saba ba cikin lafazinsa duk sauran zaka ga akwai sabani a cikin alfas din kuna masu ruwaya wani ya kara wani ya rage wani ya kara wani ya cire wa amma shi duk lafazi ɗaya zo da shi duk da yawan hanyoyin da ya taho da su kuma shi ne za ka ji shi abdullahi dan Mas'udu ya ƙarfafa yadda ma ya same shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ki cewa allama ni rasulullahi wa kaffi baina kaffai kama yu'allimuni surata min alquran ki nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta hanyar talaki daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi wanda wannan shi yake nuna wato karfin shi wannan ruwaya za mu karanta sauran insha Allah dukkaninsu kuma kowanne ya inganta dukkanin waɗanda ya kawo nan yana jin ruwa ya ce su inganta ba da bayanin ta sauran duk sun inganta ko waɗanda ma bai kawo ba su ma za mu ambace su kuma kamar yadda ya ya rufe babin da shi za mu rufe karatun don kada a tashi ba tare da jin wannan ba kowanne aka karanta yayi saboda haka akwai hadisin umar wanda za mu zo kansa wanda shi ne zaɓin imam malik shi ne kuma aka fi haddacewa ah, amma shi ma an karanta yana daga cikin imam malik ya ce saboda umar ibn al-khattab ya ciyar koyarwa akan mimbari ga sahabbai zaune saboda ka babu wanda zai kai wannan za mu zo kansa insha Allah a lokaci yayi za mu sai ana abin da muka yi na daidai Allah ya da sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 違います。